Jama'a salamu alaikum barkamu da yau kuma barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Hauwa Kabir. An daɗe ana kukan rashin kasuwa a masana'antar fim a wasu sassan arewacin Najeriya musamman ma dai masana'antar Kannywood da Nupewood da muka leƙa a yau. Duk da dai a baya can mun duba wannan lamari inda wasu da yawa a cikin masana'antar ke danganta rashin kasuwar da laifin gwamnati ne ta ita ta taimake su wasu kuma na ganin lokacin maida fina-finai kan youtube ne saboda zamani amma kuma duk da an maida fina-finan kan youtube wasu na korafin an danne su ba a kallon fina-finan su sai na wasu ake kallo abin da ya sa maka nemi jin ta bakin magaji abdullahi wanda ya kasance marubuci producer kuma darakta kuma shugaban soson youtube channel har ila yau ya kasance jarumi ga dai abin da yake cewa mm, gaskiya harka fina-finai yanzu ya koma youtube babban lamari dai kowa ya san akwai zamani to yanzu zamani ne allah ya kawo mu na harkar ta koma youtube saboda abu ne da za ka sa a cikin channel ɗinka kuma walau a mota walau a ɗaki walau a ina ne za ka kunna wayanka ka kalla so zamani ya kawo a wannan ɓangaren ah, na biyu gaskiyar magana taɓarɓarewan harkan fim ko kasuwancin fim ya ƙara jawa me yasa na ce haka a za ka sa kuɗinka ka shirya akwai number one 'yan kasuwan ba dole ne su biya ka kuɗinka a lokacin da suka saida maka da kaya ba na biyu kuma akwai uwa uba jijjigi wato piracy masu satan fasaha yau kai yau ka buga yau ka fitar za su buga nasu su yada shi a kasuwa to wayannan abubuwan shine ya sa daga fitowar zamanin harkar nan na sa abu a youtube ko fina-finai a youtube sai ya sa mutane suka raja'a akan koma youtube to me riba ko ci gaban hakan amsan shine akwai zamani zamani ne yanzu ya zo na youtube kamar yadda da yana bhs a cassette ya dawo yanzu yana cd ana sawa a dvd da sauransu yanzu zamani ne ya kawo koma youtube ake sawa sannan kuma gaskiya da taɓarɓarewan kasuwa ci gaban da an ce aka samu shine an ce da babu gara ba daɗi da yawa waɗanda sun bar harkan shirya fina-finai saboda matsalolin da na faɗi a baya amma kuma a maimakon su zauna ba sa yi sai ya zamana suna yi suna sawa a youtube Tunda gaskiya kasuwancin da ake saidawa ya fi saboda za ka ga kuɗinka iya kuɗinka ne iya shagalin inda ka shirya da abin da ka buga ka kai kasuwa za ka samu kuɗin a maimakon babu yanzu kuma sai Allah ya kawo wannan harka ta YouTube sai yawanci suka juyar ga yin YouTube an samu ci baya an kuma samu ci gaba me zaka ce akan masu cewa ko a YouTube din ma an danne su an fi kallon na wasu ba a kallon nasu me ke kawo hakan <laughs> a wannan korafin da daddan abu ne tun lokacin ana sa shi a VHS hasidin da ya zo yanzu wanda ga YouTube ya fito wato abin da nake son yan uwana masu harkar nan su fahimta ne. shi yanzu fim ban manta ba menene magori wasa kanka da yanka ake ba a shekaran 97 da na yari mu sarki a lokacin akwai wanda suka fi akwai na yi ba inda ya ji haka muka ta yawo mijinta ce muka ta yawo a kano ƙaru koma cewa kai muka sake za a kama to amma da muka koma muka koma muka natsu ga menene ake yi ana fina-finai na soyayya waye da kaza da ka sai na juya alakan abin sai na mai da shi akan fim na sarauta cikin ikon Allah su kuma an yi allura da zare hal abada ba zan manta yarima dan sarki ba to an yi abin akan abin da an saba wa mutane akan abin da suke so a lokaci, allura da zare ya fito sai ana kalana waye wannan wanda ya fim shigen irin na yan kano so ni abin da nake magana nan shine mutane su bar tunanin wai an fi ala kallon shirin kano da wai shirin zare akwai abokina abdullahi mai kano ya yi zumudi an na fina-finai da yawa amma ya zumuɗi irin wanda mutane suke so an kalla abin da ke sa ake kallo me bi mutum ne zai tsani yadda na kan yi da ko kuma in a professional way sai ga me yasa aka kallon aikin Mr. A in ka duba ha gani kai sai ka inganta fiye da nashi saboda ana ɗauko mutanen nan a sa shi kake sawa fim ana yin shi ne a binciken da muka yi mafiya kallon shi matasa da mata so ku haihu duwa ga matasan nan da mata wani abu suka fi so tunda kasuwa kake ba za ka kalla da iyalinka wannan kasuwan da take so kai a cibin shi za ka je kai to madalla a masana'antar fim ta nupewood kuwa haladu muhammad shine shugaban mofar ta jihar neja ya kuma bayyana matsalar kasuwanci ta yadda suka koma youtube amma kuma har yanzu kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba zan fara akan maganar taɓarɓarewan kasuwancin harkar fina-finai a najeriya ko kuma in ce a arewa da farko abin da yake damama shine kin ga ita kanta ƙungiyar mofan ta yi ta ƙoƙarin yadda za ta zona da gwamnatin muhammadu buhari kuma cikin hukuncin allah wancan gwamnati da ta wuce ta mofan ta abdullahi mai kano an zona da shi shugaban ƙasa. mun kuma gaya mashi irin matsalolin da muke fama da su a wannan masana'anta tamu ta Kannywood. Haka. Kuma a take a wurin akwai ministan information yana wurin akwai eh, shugaban censored board na Najeriya yana wurin akwai eh, film corporation suna wurin jiddi wata ma'aikata da ta shafi harkar fim a najeriya suna wannan wuri muka tattauna da shugaban kasa akan yadda za a samu mara tallafi akan wannan masana'anta tamu yadda kasashen duniya suke yi suna taimaka ma duk wani mutumin da yake harkan kasuwanci a bashi hannun jari a taimake shi domin ya bunƙasa kasuwancin shi to an samu matsaya a wannan lokaci shugaban ƙasa ya kira da babban murya A kan cewa central bank uh, bank of industry su samu mana da wani kuɗi wanda za mu iya rantan kuɗin nan mu gyara kasuwancinmu mu haɓaka harkokinmu na fina-finan hausa a najeriya haka so a wannan lokacin mun ta kokarin yadda za mu yi mu anshi wannan kuɗaɗe amma kin san problem ɗin da muke fama da shi yawanci ba za ka keta addinin ka na musulunci ka faɗa wani harka na bindin bindin saboda rayuwar duniya ba so kuɗin da suka ce za su bamu sai zama sun sa kuɗin ruwa sosai a cikin kuɗin wanda daga cikin ba wani wanda zai iya ansan wannan kuɗi ya ce zai iya biyan wannan kuɗi akan lokaci kuɗin ruwa ya yawa kuma kin ga addinin mu bai yadda mutum ya je ya anshi wasu kuɗaɗe wanda za a sa mashi kuɗin ruwa akan kansu addininmu ya yi hani ga wannan saboda haka duk abin da kake yi dole ka dinga tuna kai waye kuma daga ina kake menene musu ka to wani mataki kuka ɗauka a gaba. muka ƙara yin leta zuwa ga fadan shugaban ƙasa akan cewa har yanzu dai kuɗin nan mun kasa samun shi saboda tsauraran matakai da suka sa mana so bayan ana nan ana ta tafiya kin ga shugaban ƙasa iyakan ƙoƙarin shi abin bai yiwu ba ba mu iya ansan wannan kuɗin ba so kin ga magana kuma kasuwanci kai da baka da jari harkoki ya taɓarɓare to ya za kai ka gyara kasuwancin ka to kuma yawancin fina-finanmu idan kika duba 'yan ƙauyen nan sun fi kowa yawan kallon fim dan Hausa. Duk da dai rashin kasuwa amma ana samun mafita a YouTube. Me zaka ce game da zancen YouTube? Maganan YouTube kamar yadda kika ce ana danna wasu ana ɗaukaka wasu ba haka ba ne idan yau a kai fim mai kyau wanda fim ya kai fim ka samu labarinka mai kyau da sauransu shi kenan ba za ka yi asara ba ko youtube ɗin kake ɗaurawa akwai fina-finai da yawa irin haka to kin ga irin aiki sun tsaya sun yi aiki ne mai kyau dole a bibiyi aiki in kai aiki mai kyau kuma yanzu a zuwan youtube din fim din ya kara daraja kuma mun kara samun viewers da in mutum miliyan biyar ne suke kallon fim ɗinka in kai yanzu mutum miliyan hamsin za su iya buɗe fim ɗinka a cikin awa ɗaya su kalla so har kamfin ya buɗe ne sosai ya girma wanda yana ta tafiya yana ta tafiya ba kowa ne zai iya ma yin harkan fim ba a nan gaba kaɗan harkan zai buɗe za a samu bunƙasan arziki to da yake har yanzu nollywood ta kudancin najeriya ba ta kukan rashin kasuwa kamar yadda arewaci ke kuka to ko akwai wani dalili ko kuma akwai wani abin da aka gano magaji abdullahi ya ce na ji daɗin wannan tambayan wallahi sosai sosai akwai fim da aka yi akan 'yan boko haram har yau ina bakin ciki da wannan abu wallahi muna da kaka na tun daga baki na har zuciya nake magana masana rubutu wadda kakan kaka ne a wurina muna da masu shiryawa muna da directors muna da 'yan wasa muna da kaza amma abin da wai labari yake zo mana wannan fim din da aka yi na su boko da waye na turancin da aka yi an yi a kwanan nan ma a jaji ana miliyan saba'in miliyan arba'in mu me yasa mu ba za a ba mu yi ba so number one mu dai ba an fi mu rubuta ba ne ba an fi masu iya shirya ba ba an fi masu ba an fi mu komai ba ne su sun fi uwa a murhu shi ne suka fi mu ba wai iyawa ba da kuma kishi gaba gadi zan faɗi yanzu fim ɗin da aka zo aka yi na jajin ne ban rike sunan shi ba na turancin waye shugaban sojojin ina sha burutai ne dan arewa bahaushen amma sai aka ɗauka aka ba su wanda kuma ni na san fim yadda ake ne ana neman ka dawo da fari baki baki kamar da shi fari to su wanda ake yawanta danganta wannan abu da shi suwaye masu jin hausa ne a sai aka ɗauka aka yi shi na turanci so wannan amsan shi ne eh, masu na turanci sun fi samun wanda suke kishin su yi masu fiye da mu na hausa fim har ila yau game da tambayar nollywood ta kudancin najeriya ba ta kukan rashin kasuwa yasa shi ma shugaban mofan ta jihar neja wato haladu muhammad ya tofa albarkacin bakinsa inda yake cewa yadda arewa suke da matsala akan harkan kasuwancin fim haka su ma mutanen kudu suke da matsala akan harkan kasuwancin fim ai na gaya miki cewa kungiyar mofan yanzu ita ce gwamnati ta yadda ta yi aiki da ita a arewa ita kungiyar eh, nollywood su kuma can wuraren kudu eh, su ne aka yi da a yi aiki da su a gwamnatance duk abin da ya shafe su ya shafe mu abin da ya shafe mu ya shafe su kuma duk da dai suna da kokari sosai wurin taimaka ma mutanensu aikin kin ga wannan tallafi da nake gaya miki ai kaman su kudu sun samu wannan tallafi da yawa saboda su suna iya ɗaukan kuɗin ruwa su ɗaura kuma za su ansa su wannan addinin su bai hana su haka ɗin ba su kin ga kuma sulman su eh, wasu kamfanoni ne suke zuwa daga ƙasashen kaman ƙasashen waje su zo su gina waɗannan silmomin a wurin suna da haɗin kai yadda za su zo su sun san dabarar da za su yi su bunƙasa wannan eh, silma silma ɗin da suke da shi saboda su dinga samun kuɗin shiga kuma su mutane ne masu son nishaɗi da sauransu wanda saɓanin mu arewa ƙoƙari ma ake a dankwafe ma a nuna addini ma bai ma yadda da wannan sana'an da muke ba kin gane hausan mutane suna faɗin cewar yanzu misali waƙa ma haramun ne misali haka wasu ke faɗi cewa fim ma haramun ne muna ɓata 'yan mata da sauransu amma ba su man sun kasa gane cewar shin waɗannan fina-finai da ake yi daga ƙasashen waje ana turo mana da sunan najeriya me yasa ba za su yi faɗa akan irin waɗannan fina-finan ba suke faɗa akan irin fina-finan da ake yi na hausa wanda kuma wannan fim din akwai dole in aka ma daga rubutun ma za ka gane cewa akwai ladabi a ciki daga yadda ake ɗaukan fim ɗin ma za ka gane akwai ladabi a ciki daga yanayin irin kalaman da ake faɗi za ka gane cewa akwai ladabi a ciki tun malaman ba su duba mana wannan ba ba su kuma duba waɗancan fina-finan da suke zuwa na waje masu ɓata tarbiyyar yara ba sai ba su huce akan waɗancan fina-finan ba sai suka dawo suna hucewa akan fina-finanmu da muke yi a arewa to shi ba wannan ya taɓa mu sosai ya taɓa kasuwancin ma arewa ya taɓa abubuwa sosai abinda malamai suke mana to wani kudiri kuke da shi ko kuma kuke gani ya kamata ku yi ta yadda za ku haɗa kai da shauran jihohin arewaci irin su kano kaduna jos bauchi da dai shauransu har ma da nupewood ta yadda za ku haɗa kai ku rinka fitar da fim guda ɗaya da ya zama dole a kalla a youtube channel ai dama haɗin kan yana nan saboda akwai ƙungiyoyi akwai mofan akwai arewa akwai kadawood waye duk da akwai so saboda haka ba su ne yan kaduna ko yan kano ko yan jos suke korafin ba a kalla yan kallon mu ne muke son su fahimta yanzu ga wani aya da aka bada babba izan so banda Ali Nuhu banda shi Ahmad Nuhu da ake tunanin sai lale an sa wani sanin suwaye a ciki son so saboda haka har yau a sakunkunan da ake sakawa a cikin izza so yasa ake kallo to ba wai rabe-raben sai yan Kano sai yan Gaza na daya ko da wani babban wanda aka sani ko babu wanda aka sani fim din yana ana kallon shi to madalla Isa Fresh yanzu haka shine wanda ya siye fim din makasudi mai dogon zango fim ɗin da aka kiyasta ya haɗe duk wani matsalar zamani da hanyoyin warware shi wanda aka daɗe ana tallasa a yanar gizo amma yanzu ya zama mallakinsa ko me ribarsa na siyan fim ɗin a daidai lokacin da ake kukan rashin kasuwa sai ya ce abin da yasa na sai fim ɗin makasudi shine fim ne wanda kamar da kika faɗa fim ne wanda aka yi shi yana akwai abubuwan da aka taɓo sosai rashin illan barace-barace talloli rashin ilimin yara da sauransu dai ya an taba mutum ba zai gane ba sai ya kalla gaskiya abin da sani sai shi tun muna ana gaya min cewa za a yi labarin makasudi da aka zo aka gama script aka kira aka ce min za ka fito a fim din makasudi na ce to ba damuwa aka ce za a kawo min script rana kaza aka kawo min script na karanta gaskiya na ji labarin ya mun daɗi sosai da na ga makarantar muka zo muna aikin muna aikin ina jin daɗi to da aka gama labarin aka gama fim din gaba ɗaya ana yin fim ina jin daɗi da aka gama gaba ɗaya na je na kalle shi na kalle preview ko vi na kalla sai na ga fim din ya min daɗi na ji ina son shi inda za a siyan min da shi producing fim din zan iya siya to a lokacin da ban musu magana ba saboda suna ana son fim din sosai gaskiya mutane suna ta maganar shi kuma to sai na ba abin a hankali a hankali sai da na bari an gama editing an gama komai sai na fara bibiyarsa na ce to da Allah idan su samu ne tunda ina da youtube dina ban da problem ina da youtube mai suna isa fresh tv sai na ga to ai in so samu ne in sai wannan fim in sa youtube sai in ci gaba da season 2 to kuma sai Allah taimake ni ina magana aka ce to ai ba damuwa tunda daddai gida ne kuma sawa za a yi to ba matsala ba ne maka ciniki ko na basu kuɗi na ansa fim yanzu dai fim na hannuna insha Allah kuma bayan sallar nan ba da jimawa ba zan fara season 2 season 1 din ma ina ga in Allah yadda ana baita sallah insha Allah shi ma zan fara ɗora shi shi ma isa fresh ba shi a baya ba wajen karin bayani akan masu cewa an danne su a youtube an fi kallon wasu ba a kallon su sai ya ce eto eh wannan tambayan da mutane ke cewa ana danna wasu akan youtube ba samun kuɗi to gaskiya dai Magana na jita ta wani bambaran kwai na ji wani iri abin da ya sa ce haka shine youtube ba na kowa ba ne misali ba na hausa fim ba ne ba na waye ba ba a youtube youtube channel ne wanda kowa har wanda ba dan fim ba zai iya zuwa ya bude youtube channel kuma ya dinga abin da ya kamata kuma ya dinga samun kuɗi saboda yanzu akwai wanda ba fim ba fim suke yi ba comedy suke yi za ka suna sa abinsa a youtube akwai wanda abin da suke na audio ba a ganin fuskar su kuma suna sawa a youtube kuma suna samun kuɗi sosai daloli suke samu a youtube sosai akwai wanda ma kamar yadda na faɗa magana ko suke audio kamar yadda nake yanzu haka za su dinga sawa a youtube kuma sai su samu kuɗin da shi wani ma da yake serious fim ma bi samu wallahi saboda yana faɗan abubuwan da ya kama da irin da ya haka dai da sauransu to kawai dai abin da youtube yake bukata yana son ya zama to kai abu standard mai kyau yadda mutane za su kalla yadda kana sawa sai a yi maca a ta kallo amma zancen cewa wai an fa an san na kano gaskiya wannan dai mutane kawai suna faɗa ne gaskiya saboda youtube ba ta kanawa ba ce balle a ce wai an fa an san nasu su kansu ba wanda zai ce miki wai youtube na wane ne a kanan ma to kin ga misali dan kaduna yana da youtube dan zaria yana da youtube dan kano yana da youtube tashi ce youtube dan jos youtube tashi ce dan bauchi dan jigawa dan lagos dan ko'ina youtube ta kowa ce babu wanda ya sai ce youtube tashi ce balle mutum ya ce wai an fi an san na wani gari ba an san na wani gari kawai shi youtube wani abu ne kowa iya allansa ya wanke to jarumai da dama na shahira da su su ce ai yanzu suna yin series ne muna iya cewa kasuwar fim gaba ɗaya ta mutu kenan an koma series eh gaskiya dai a yanzu gaskiya maganan kasuwan fim wato cd ko in ce kasuwan cd ta mutu amma kasuwan fim yana nan hanyar su amma ya koma youtube gaskiya maganan gaskiya saboda yanzu idan ka ce ka yi fim standard fim 1 and 2 to gaskiya kamar za ka yi wasting ɗin kudin ka ne kuɗi ba wani dawowa yake ba amma series ko in allah yadda inda ka yi shi mai dogon zango irin wannan in allah yadda inda youtube channel ɗinka standard ne to za ka mai da kudin ka har da riba ninkin ba ninkin shi yasa muka ta'allaka akan series team yanzu kuma ka da cika faɗa gaskiya ne bana gari yanzu haka ina can ina aikin wani series film a Kaduna insha Allah yau ma kwana yau day 5 muke cewa kwana na biyar kenan muke dauka kuma mun dauma kanmu kwana goma sha biyu ne insha Allah kwana goma sha biyu za mu gama season 1 idan ba mu gama ba sai mu kara mu kanmu kwana bakwai saboda musamman abin da muke so kuma da jama'a da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau kuma a madadin sashen Hausa na Radio France International. Ni hawa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.